والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اتبع بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم علمنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وعلمنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Yeah. ya ce makiyuhu ma qabla hijratin nazal wal madaniyu ma ba'daha bi haythu hal Ina aka ce wannan makiya ce to ita ce sura wadda aka saukar kafin hijira wadda ake cimma madaniya ko ita ce wadda aka saukar bayan hijira ko da ina aka saukar da ita ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo makka ne sai aka saukar da ita inda bayan hijira ce sai a ce madaniya ce ya fito ko duk da wasu ayoyin za su shiga wasu a ce ayoyin makiyai ne amma ita surar madaniya ce amma ayoyin ta makiya ne akwai wasu ayoyi waɗanda a makka ne abin nan ɗinsu akwai irin waɗannan ayoyi a wannan sura kamar yadda shi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya faɗi cikin Rajul Azan ɗin shi ya ce har ra'isi babban abin da take karantarwa ginshiki shine ana yin bayani ko za ta zo da bayani akan as-sulta wato a wannan shine shugabanci wal idaratul islamiyya sannan kuma da shugabanci irin na musulunci yadda ake jagoranci sannan wasu wasiyasatil amma da yadda za a jagoranci al'umma gaba ɗaya ko da irin al'umma ne waɗanda suke abin nan to ya za a yi masu shugabanci mai kyau yadda za a tafiyar da su saboda haka wannan sura tana karantar da waɗanda za su yi siyasa su san yadda za su yi shugabanci domin rashin sanin shugabancin ne yasa wani sai je kama kai da ƙafafu kawai ta zama wurin yana bandan-bandan kuma ya ce yana shugabantan mutane ya ce shi wakilin mutane ne ko kan shi ma bai wakilta ba na ma ya wakilci al'umman da ya je wurinsu an zaɓe matsayin ɗan majalisa ko an zaɓe a matsayin sanata amma shi kan shi bai ma wakilci kan shi ba balle wakilci al'umman da yake jagoranta saboda bai san me ya kai shi wurin ba kawai ya dai je wurin ne wataƙila wani ma in ana zaune a wurin ya yi bacci har wani shugaban ƙasar ma na wani wuri aka nuno shi ana taron ma yana bacci mama na nan ma mu dai kawai wasu irin mutane ne Muna mu ma da aka tafi taron wata rana wani shi kai a zai iya nan ma na je eh, je shaye shaye kawai aka ce shi yana gudawa ma kawai aka je shi zai mitin ana ta kiran shi ya taho ai mitin shi yana bayi yana bayi to wannan ne dolanci irin na mutanen mu saboda haka ba a gane ma menene yanda za a yi jagorantar ba ma da mutum zai gane yadda zai jagorancin nan idan ya tafi ya je wurin idan ya dawo shi kawai zai koma ne ya tsaya kawai yana nan yana gani mutanen za su ƙara dawa su ce ka koma ka ƙara wakiltar mu saboda wakilcin shi yayi kyau amma saboda bai iya ba bai ma san me yayi ba in ya zo sai dai ya ce bari ya bada kuɗi kuma ya koma kuma in ya bada kuɗin ya koma ya je ya ce to shi ma dama kuɗin shi ya kawo shi na haka kasuwanci yayi bari ya ci riba tukuna shi yasa abun ga yanan baya tafiya daidai sai bandan bandan alayyati halin surar dai tana koyar da shugabanci da kuma irin jagoranci irin na musulunci yadda ake da idara islamiyya da kuma a siyasatul amma yadda ake jagoranci irin na gaba daya bismillah malam بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم شك من ذكري بل لما يذوقوا عذابك أبعد فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحيم الآخرة إن هذا waɗannan su ne ayoyi wanda aka karanta daga aya ta ɗaya zuwa ta goma sha ɗaya kamar yadda kuka gani ko kuka karanta bayan a wannan ba bismillah da aka yi kamar yadda na san wasu za su je abu sabo yau an ce an yi isti'aza sannan aka yi basmala abin da yasa ake yin haka saboda asalin farkon littafin da muka karanta malamin ya karantar da mu cewa idan ba za a fara sura daga farko bane to kawai isti'aza za a yi abin nan sai a sai a fara karantawa shi yasa da can sauran surori sai a ce sai ku ji a ciki in yana kama daga ciki yana yin isti'aza ne kawai bayan basmala amma idan za a fara daga farkon sura to za a yi isti'aza za a yi basmala ina fata an gane to shine bambanci yanzu Allah ya kai mu sati mai zuwa idan zai karanta za ku ji ba zai basmala ba idan ya isti'aza kawai zai shiga ciki ne ya fara aya ta goma sha biyu kamar yanda in qaddara Allahu lana baqa za a ji saboda wasu za su je abu sabo wataƙila su ce to ai da kullun sai su ji an fara karantawa isti'aza kawai ake ba a basmala yau kuma gashi an hada da isti'aza da basmala saboda za a yi sura farko lokacin da muka yi can kuma surar da aka ce babu basmala kaga ita da aka fara farko sai ba a yi basmala ba kamar sadda karanta suratu bara'a da waɗanda aka yi tare da su a wancan lokacin ita isti'aza kawai ake yi sai a yi abin nan ba ba a basmala sai a fara bara'atun minallahi wa rasulihi har zuwa ƙarshen ayoyi waɗannan dukan su ƙa'idoji ne na karatun Alƙur'ani, wanda malamai suka tabbatar saboda haka haka ake bi ba mutum yana yanda ya ga dama ba kamar yadda za ku gani wajen rubutunsa wani lokaci idan an ce kai imla'i kai da kanka za ka ga kayi ya saba ma wata ƙa'ida wadda aka aka rubuta to shi rubutun ƙur'ani, kamar yadda kuke ganin surorin nan an sa masa sunaye kuma sannan kowane wuri an ajiye su a yadda suke wannan tauƙifiyun ne baya yiwa wani ya ƙara shi baya yiwa wani ya rage shi yadda aka gan shi haka ake barin su haka jerin surorin ba ka zuwa ka gabatar da wata akan wata yadda muka gan su a cikin ƙur'anin nan haka za a basu ila qiyamis sa'a da can a lokacin farko an gabatar da suratu Ali Imran an gabatar da suratun Nisa'i kafin suratu Ali Imran amma daga baya aka nuna cewa a'a sai Ali Imran ta zo sannan suratul Nisa ta zo kamar yanda yake a yanzu din nan haka wallahu ta'ala alam haka ne ko dan haka yanzu gashi nan an fara wannan sad kamar yanda aka karanta wannan yana ɗaya daga cikin huruful muqatta'a wanda an sha magana akan su cewa haruffa ne waɗanda aka fara Qur'ani da su a dunkule suka ce idan an karanta wannan a ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shi ya san cikakken abin da yake nufi da wannan harufa da yayi mun karanta a farkon littafin in baku manta ba dai ko ko waɗanda muka karanta da su cewa wannan fara surorin nan da hurufin muqatta'a wata hikima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala ta mu'jizan alqur'ani saboda qur'ani yana da ijaz yana da yadda yake abin nan bai kawo abin da ba wanda zai iya an ce farko daga cikin hikimomin su shine kafirai sun ce la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum sai su zo su rika gaya ma ƴan uwansu suna cewa tunda annabi na karanta qur'ani sai su ce kar ku ƙara jin qur'anin nan hasali ma in ana yi ku dinga surutai ku dinga hayaniya saboda ku samu ku rinjaya saboda ku hana mutane bi sai aka ce ayin sun san wasu ba su san wata ba to yanzu a karanta qur'anin nan sai a fara da hurufun muqatta'a a wannan lokacin hurufin mukatta'a a fara magana da su sannan kuma a faɗi wani abu na jimla mai kyau laraba ba su taɓa jin irin wannan ba na haka sai a zo in za a karanta ƙur'anin nan aka ce alif lam su da suka ce sai su saurara su ce mi za a ce tunda muke bamu taɓa jin mi to za a ce da aka ce alifun lamun mimun nan? Sau saboda aka sai su ruɗe dole sai sun ji sauran zalikal kitabu la raiba fi misali a'a sun san wannan sai a canza wani wuri alif lam ra to da sun ji alif lam to yanzu ra aka ce ba mimun ba to kuma yau me za a yi sabo sun saba da irin waɗannan harufa bibi ko uku uku sai aka zo wani wuri aka ce kaf ha ya ain sad suka ce a'a to kuma to yau kuma fa me za a yi kaga koyaushe sai a dimautar da su to sun saba wannan wata rana sai aka zo aka ce abun nan ba hamim to yasin to sun san wannan to sai kuma ai daya sad ko kuma nun qaf kai dole qur'ani sai ya zama ba yadda za su sai suka rikice kawai wannan shine na daya abu na biyu aka ce to shikenan yanzu ana gaya maku hadhal qur'an wannan ƙur'anin nan da kuke ji an yi shi ne da hurufin muqatta'a kuma huruful hija'iyya to kuma larabawa ne to in kuna iyawa kuma ku ɗauki haruffan nan ai kun iya huruful hija'iyya ku ɗauko kuma ku yi irin shi da waɗannan ku haɗa kalmomi da irin shi ku yi waɗannan maganganun to ga sod nan to daga nan yanzu ku haɗa wata magana jimla a ji kuma bayan sad sai me to ku yi magana suka kasa ya fito ko to wannan har duniya ta tashi wannan mu'jizan ta Qur'ani tana nan ba wanda zai iya yin shi ba wanda zai iya yin kamar shi sai dai yazo ya karye shi kawai da aka zo wannan eh, gashi nan eh, musailamatul kadhab ya da Qur'ani shi yace yazo da Qur'ani shi shi ma annabi ne sai dai kawai yazo yace ya ce shi ma an saukan mai yanda ake da suratul fil a Qur'ani shi ma an saukan mashi da suratul fil saboda haka shi dai ya tashi sai ya fara shirme alfil wa ma adraka malfil la hazailun dawilu to zailun dawilun sai mi daga nan eh to zaka daga nan ka ji kai musailama wannan wannan naka bai daidai da wancan ba la hazailun dawilun ai ko ai ka da zailun Dawilu. da aka yi tafiya ce shi ma na shi qur'ani ne saboda haka babu jiya nan muka yi magana ko yau da safe muka yi magana kan aswadul insi haka shi ma ya dauko aka ce shi saboda ya batar da mutane sai ya koya ma jakinsa irin abin da aka koya ma biri ya ce ma jakin shi tsaya nan sai jakin ya tsaya ya ce ma jakin taho sai jaki ya taho kamar yadda ake ma biri ya ɗauki command saboda haka sai ya ce wannan mu'jiza ce tashi shi saboda haka in ba shi bawa wa zake jaki shi yafi kowane dabba rashin kwakwalwa da wawanci to kuma shi yanzu yana umartar jaki sai ya ce ma jaki taso jaki ya taho kinkis kinkis ya ce tsaya sai jaki ya tsaya kaf kamar yadda ake ma biri saboda haka shi ma sai ya ce shi ma mu'jiza shi kenan to shikenan sai aka ce to shikenan haka ne ko abadala aka zo aka ce a je a samu wani kawai masa kifa ɗaya kwala E, kawai aka gama da shi shikenan da haka duk wanda ya ce zai faɗa da Allah ka bashi wuri kawai ba zai iya ba ba zai yiwu ba kawai Allah yana kyale wasu ne kawai ta dalilin wani wata hikima ta shi amma in ba haka babu wanda ya fi karfin Allah huwal aziz shi Allah shine mabuwayi babu wani wanda zai gagare Allah ta baraka wata ala. in ka ga mutum yana dariya Allah ne ya so in bai so ba yanzu yanzu nan zai mai da mai dariya ya koma kuka ko shi wane ne ko dan wane ne shi yanzu yanzun nan Amurun ne sahalun abu ne mai sauki a mai da mai dariya kuka yanzu yanzu saboda haka kada mutum ya yarda ya jayayya da Allah tabaraka wa ta'ala mutum ya yi ƙoƙari ya fahimci wannan littafi gwargwadon hali iya ka kada ka ce ka rubu da ƙur'anin nan ya zama abin da zai raba ka da shi da aka yi ka cikin kabari to shikenan an rabu saboda haka shine amfanin abun nan ɗinsu saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya jawo hankalinmu zuwa gare shi da aka ce sad sai aka ce wal qur'an Allah tabaraka wa ta'ala yana rantsuwa da wannan littafi alqur'anin nan dhikri wanda shine abun ambato wanda ake ambaton Allah tabaraka wa ta'ala da shi a ji umarnin Allah tabaraka wa ta'ala abin da yace ayi ayi abin da yace a bari a bari balil ladina kafaru sai dai matsalan waɗanda suka kafirta fi izzatin wa shiqaqin suna jiji da kansu mutanen makka ne suna takama in aka gaya musu ga qur'anin nan sai su dinga takama wa ƙaƙin, sannan kuma ga yawan saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da maganganu marasa daɗi? wasu su ce shi mai sihiri ne wasu su ce ba shi da hankali bayan kuma kafin ya fara kiransu da Qur'anin nan sun tabbatar shi mai hankali ne kam ahlakna min qablihim min qarnin so nawa mutane da yawa waɗanda suka yi ta waye? mun halaka su gabanin wannan zamuna masu tsawo fanadaw wala tahina manas suka fara ihu suna kururuwa suna neman agaji alhali a lokacin nan ba maganan kawo tsira ba wanda zai tsira ba wanda za kai ma agaji da aka in an kira abu lokacin da aka ma mutum dama ya sauri ya bi Allah in kawo ba haka ba ranar da azaba ta zo to mutum zai ihu sannan a wannan lokacin ba mai taimako ba maganan tsira wa'ajibu suka yi mamaki an ja'ahum munzirun minhum wai cewa ya za a yi a samu mai gargadi ya zo daga cikinsu ya kira su ya ce masa su zo su bi Allah wa qala al kafiruna daga kafirai daga cikin suka ce hadha ai sahirun kadhab suka ce wannan ba kowa bane face mai sihiri ne kuma makaryaci ne bayan kuma sun san dashi shi suke ce Muhammadul Amin sun san amintacce ne sun san baya ƙarya baya komai amma yanzu da yazo yace ce masu ga abin da Allah ya ce sai suka ƙaryata shi har sai da ya tambaye su wata rana yace ya jama'an makka yanzu da zan yi maku irin yanda ake yi a jahiliya a ce mutum idan ya ga wata masifa za ta faɗo cikin gari sai ya fita bayan gari ya tuɓe rigar shi ya rugo da gudu ya tuɓe kaya ya yi tsirara ya rugo yana cewa annaja annaja annaja yana cewa jama'a ku yi ta kanku ku yi ta kanku kowa in ya ga wannan a lokacin nan sai dai ya ɗauki kayan shi baya ma ɗauka kaya sai dai kawai ya abin da Allah ya sauƙaƙe mutum ya falla da gudu ya tafi inda zai ɓoye ya ce da zan yi haka za ku gasganta ni sai suka ce ai kai ko baka yi haka ba ma za mu gasganta ka saboda ai kai mai gaskiya ne kai baka taba yin ƙarya ba ya ce to yanzu me yasa gashi na ce Allah ya aiko ni kuma basu yadda baku yadda ba suka ce nan fa kadai so za ka wannan wani abu ne wanda yake sannan ne. a ja'ala al-alihata ilahan wahidan suka ce yanzu zai yiwu ya zo ya sanya mana duk abun bauta ya ce abun bauta guda ɗaya ne ai ba zai yiwu ba in hadha ai la shay'un wannan inna hadha Lallai wannan abu nashi la shay'un ujab abu ne mai ban mamaki wannan ban mamakin shi ya kai ban mamaki wan talaqal mala'u minhum saboda haka nan daga jama'a daga ciki wasu suka tafi daga wurin su suka zo ana gidan wannan suka tafi daga gidan Abu Lahab sun shirya abin suka shirya suka tafi daga nan suka ce ma mutanen su a nemi shi. kawai ku tafi ku kyale shi kawai kar ku ji abin da yake gaya maku wasbiru ala alihatikum ku yi haƙuri akan abin da kuke bauta mawa ku cije to ashe kaga tunda aka ce ku yi hakuri ya nuna akwai matsala kenan in ba haka ba me ya kawo a ce ai hakuri me ya kawo ko in ba rami suka ce ku yi hakuri dai akan abin da kuke bauta mawa to ku yi hakuri akwai matsala kenan suka ce masu bayan haka nan inna hadha la shay'un yurad lalle akwai abin da ake nufi da ku to wannan ita ce siyasa ta duniya a galabiya mutane mafi yawanci in ana so hukuma tana so ta yi maganinka to da za ta san yadda za a yi ta haɗa ka da jama'a ka ne saboda aka sai ta ce kana faɗa da gwamnatin ne in ka kawo wani abu ya ta ce wannan ɗan adawa ne faɗa yake da mu so yake yi ya juye mana ya mana juyin mulki ko kujerai mu yake so ya kwace ko ɗan siyasa ne yana mana faɗa na siyasa ne wannan faɗan siyasa ne ba faɗa abu bane daga nan shikenan an ɗauki hankalin mutane wannan makaranta ce aka shiga amma makarantar Firauna domin lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo yana kiran mutanen yana kiran banu Isra'ila da su abin nan ɗinsu fir'auna da ya ga an rasa yadda za a yi da annabi musa a murkushe shi sai ya ce wannan ya zo ne ya kore ku daga garin ku ya fitar da ku daga ƙasar ku kawai ya kwace muku ƙasa saboda haka jama'a ku fito mu kai, saboda haka jama'a ko suka tawo masu sihiri suka ansa kira jama'an gari suka yi gangami suka tawo dan su ga yadda za a murkushe annabi musa alaihi salatu wassalam amma al'amarin allah ya wuce haka saboda haka har gobe haka ake saboda haka suka ce wannan wani manufa ne ake nufi ma sami'na bi hadha fil millati al akhirah mu ba mu taba jin wannan ba a cikin al'ummomin da suka wuce wato kamar suna ika nan in abun nan ba suna nuni da lokacin annabi Isa alaihi salatu wassalam tunda shine annabin karshe daga nan sai manzon Allah in hadha illa ikhtilaf suka ce wannan ba komai bane face kirkiran Karya ne kawai aka kirkiro aka yi gaya muku a unzila alaihi dhikru min na. yanzu zai yiwu a ce a saukan mashi da wannan littafi da yake faɗi a tsakanin mu muna ji muna gani a ce wai shi aka ba ba mu ba kai suka ce balhum fi shakkin min dhikri wai waɗannan mutane suna shakka game da wannan qur'ani na da ake ambaton Allah ciki amma abin da yasa ballan ma yadhuqul adhab abin da yasa suke haka dan ba masu azaba ba da an masu azaba suka gano da sun gano cewa lalle wannan abu daga Allah ne am indahum khaza'inu rahmati rabbikal azizil wahhab ko ko su yadda suke jiji da kan suna takama suna ganin yanzu tunda dai kace masu ga wani abu za su yi tawaye su balle su ne suke rike da taskokin rahama na ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda shine al-aziz shine mabuwayi al-wahhab kuma shine mai kyauta mai badawa mai kyauta da kari ai ba wanda ke rike da wannan dan haka kada ka ji tsoro ko sun ce ma wani abu ba su rike da komai wurin Allah ba nasu bane arziki ba nasu bane zama lafiya ba wurin su yake ba Allah shi ke so in ya so a zauna lafiya za a zauna masha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun duk abin da Allah ya so ya zama ya kasance wanda bai so ba kuma ba zai kasance ba mahma til abin nan duk yadda mutane suka yi kokari ba zai yi ba am lahum mulku samawati wal ko koko su ne suke da mallakan abin da yake cikin sammai da ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su ba su bane falyartaqu ay fil asbab idan haka ne su hau sama su zo su je su kama abun nan su je su yi duk abun da suke iya yi su yi abun nan su jundun ma hunalika mahzumun suna da wasu rundunoni suna ganin kaman za su iya taimakon su waɗannan rundunonin a wurin Allah ba komai bane hasali ma za ku ga ranar da za su wulakanta domin za a yaki a yakin badar za a fara jaga-jaga da su kafin a zo yakin uhudu waɗannan su ne ayoyi kana a takaice kuma mun ji labarin yadda ya faru sharhul kalimat sharhin kalmomi ay hada ahadul huruful muqatta'a wannan shine ɗaya daga cikin harufa waɗanda suke ana yin su a zo da su yankakku a ɗauko su min huruful hija saboda aka sai a faɗe su ayyukutabu sad akan faɗe shi sa'ad, ay wa kamar yadda ya karanta Allahu a'lamu bi muradihi bihi Allah shine mafi sanin abin da wannan harafi yake nufi Walƙur'ani qur'ani dhikri Allah ya ce ƙur'anin nan yana rantsuwa da shi ai aqsama bil qur'an Allah ya rantse da qur'ani dhikri shine ma'abocin ambato idh bihi yuzkarullah domin ta'ala domin da shine ake ake tuna ko yadhkurullahu ta'ala ma amara shine Allah yake cikin shi ne Allah yake ambato abin da ya umarni kama yaqulu haula'il kafirun Kama yadda waɗannan kafirai suke cewa min annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sahirun wa sha'irun wa kadhibun kamar yadda waɗannan kafirai su ko suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai sihiri ne ko kuma mawaki ne ko makaryaci ne to a ciki za a yi masa bayanin komi bal na kafaru fi izzatin wa shiqaqin ai ahlu makkah fi izzatin ai nafsi izzati nafsin suna jiji da kansu wa shiqaqin ma annabi suna saba ma annabi wal mu'minin wadawa da gaba da suke falida qalu fi rasuli sallallahu alaihi wasallam ma kalu, wannan shi yasa suka faɗi abin da suka faɗi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa illa in ba haka ba fahum ya'lamuna bara'atahu mimma qalu fihi sun san abin da suka faɗi suka jingina manzon Allah na cewa shi mai sihiri ne ko mawaki ne ko makaryaci ne sun san ƙarya suke annabi baya ɗaya daga cikin waɗannan duk waɗannan abubuwa sun jingina masa ne kam ahlakna min qablihim min qarni ai da yawa muka hal ai kasiran min al'umamil madiya ahlaknahum da yawa cikin al'ummomin da suka wuce mun halaka su ta dalilin tawayensu wana ta tahina manas suka fara kururuwa a wannan lokacin ai sarahu suka fashe da ihu wastaghathu suka nemi agaji walaysa alwaqtu waqtu mahrabin wala najatin alhali ko a lokacin da halaka ta zo to fa ba lokaci bane na gudu ko lokaci ne na tsira magana ta riga ta kare saboda magana ta zo shine fanadaw walata hina manas kaman walata din nan kaman laisa ne kaman a ce sun yi kuwa sun yi ihu sai ka ce walaisa alhali a lokacin nan babu manas babu mai taimako ba hanyar tsira kenan saboda haka ba yadda za a yi su kubuta daga wannan wannan magana sun riga sun shiga hannu ajibu ai ai wa ma atabaru bihim ahlu makka amma sai gashi mutanen makka basu lura da wannan ba wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum shine muhammadun sallallahu alaihi wasallam sai suka koma suna mamakin wai mai gargadi ya zo masu daga cikin su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala al kafirun sai kafirai suka fara cewa hadha sihrun sahirun kadhab wannan mai sihiri ne makaryaci ne ai lima ya min al khawariqi saboda abin da suke ganin manzon Allah yana bayyana musu abubuwan da ya saba ma tunaninsu. ya saba ma al'ada shine khawari akan ce kharqul ada shine abin da ya saba ma mutum abin da mutum ya sani walima yasnuduhu ila Allah ta'ala da abin da kuma yake jingina shi zuwa ga Allah min al-irsali wal inzali na cewa Allah ya aiko shi kuma yana sauka masa da hukunce hukunce ja'ala al-alihata ay ilahan wahid aja'ala al-alihata ilahan wahid zai sanya abun bauta a ce abun bauta ne guda daya ay lamma qala lahum qulu la ilaha illallah lokacin da yace masu ku ce la ilaha illallah fa qalu kaifa Ul khalaiq ilahu wahid suka ce ya za a yi duk halitta a ce kawai abun bauta guda ɗaya ne zai ishe su ya kamata kowa su kama nasu sun manta da kuma shi ilahun nan guda ɗayan shi ke saukar da ruwan sama kuma kowa ya amfani da shi shi ilahun nan da suka ce ba ya za a ɗauki guda ɗaya shi ya halitta sama ya halitta ƙasa shi ya halitta su ma hasali Koko da su da iyayensu ne aka tara ka sassaka su ba yadda aka yi sun sani tunda mutum in ma ya girma a gidansu yana gani bai ga inda aka shiga kuma aka sassako kannan shi ba ai ya san cewa duka Allah ne ya halitta su to saboda haka ilahun wahid din nan kuma shine abun mamaki a bauta mai bayan shi ya kadaita da yin ayyukan sa wajen tauhidin rububiyya to me zai hana kuma zai kadaita ba wajen tauhidul ilahiyya da kuma tauhidul asma'i wa sifat la budda yadda aka yadda shine rabbu to sai an yadda shine ilahun kuma lahu asma'un wa sifatun dole ne sai an yadda da wannan sannan aka imani in ko ba haka mutum ya shiga uku ya fito ko saboda haka waɗannan su ne abin da ya kamata a lura da su ai intalaqa saboda haka suka fara mamaki suna cewa wannan wantalaqa ai almala'u minhum animshu saboda haka sai wasu jama'a suka taso kawai suka fita ai kharaju min baiti abi talibin suka fita daga gidan Abu Talib dazu na ce Abu Lahab kuskure ne Abu Talib ne haythu kanu mujtami'ina bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saboda a gidan Abu Talib ne aka tara su su saurari su su yi magana kuma manzon Allah ma ya magana wa sami'u minhu qawlahu lahum sannan suka ji wannan magana da ya ce masu ya ce ƙulu la ilaha illallah ku ce la ilaha illallah suka ce inna hadha la shay'un yurad wannan tabbas akwai abin da ake nufi a inna hadha al-madhkura min at-tauhid wannan abin da ake ambato mana na tauhidi la amrun yuradu minna tanfidhuhu wannan wani al'amari ne ake so a zartar da shi akan mu saboda haka ba za su bi ba fil millatil akhirah menene millatil akhirah ay millati Isa alaihi salam su basu ji wannan ba wai aqida a cikin aqida annabi Isa kuma ƙarya suke yi shi ma tunda ya ce wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim haka ya gaya musu ya za a su ce bai gaya musu ba ko na yanzu ƙarya ma suke yi sun san cewa annabi Isa bai ce shi Allah ba ya gaya musu inna Allaha rabbi wa rabbukum Allah shine ubangiji na wa rabbukum kuma shine ubangijinku fa'budu ku bauta mashi hadha siratun mustaqim ya za a su ce abin nan ne saboda su ma sun sani dan haka wannan shine abun nan din su inna hadha la in hadha illa ikhtilaq wannan magana ba komai bane face ƙarya ne ai ma hadha illa kadhib ba komai bane sai ƙarya ne muftalaqun wanda aka kirkiro a wanzila alaihi dhikru min bainina yanzu an sauka mashi da littafi a tsakanin muna nan ai kaifa yakunu dhalika wa laysa ai huwa bi akbar minna wala ashraf ya za a ce a saukan mashi da littafi bayan ba shi fi mu shekaru ba kuma ba shi fi mu daraja daraja ba bal hum fi shakkin min dhikri ay bal hum fi shakkin min alqur'ani wal wahyi suna shakka game da alqur'ani da wahayi walidha qalu fi rasul sallallahu alaihi wasallam ma qalu wannan shi yasa suka faɗi abin da suka faɗi game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bal lam ma yadhuqu al'adab ay bal lam yadhuqu adhabi abin da yasa suke wannan magana saboda basu fara dandana azaba Allah ba tabaraka wa ta'ala idh law dhaquhu domin da sun ɗanɗana azaba lama kazzabu bi da lama kazzabu da ba su ƙaryata manzanni ba bal amanu wala yanfa'uhum imanu' da za su yi imani kuma lokacin imani ba zai amfane su ba amma indahum khaza'inu rahmati rabbik ko kuwa a wurin su ne taskokin ubangiji suke na raba sako ko raba matsayi kamar na annabtaka aminan nubuwati wa ghairiha da ma da annamci da wani tafayyoto minha man sha'u ta yadda za su ba wanda suka ga dama saboda haka ba hannunsu yake ba al'amari a hannun Allah yake babu wanda ke rike da wata taska ta Allah balle ya ce shine in ya so ka samu in bai so ba za ka samu ba abadan ka'inan man kana ko shi wane ne babu wanda yake ma Allah ta dakuli, sai dai yayi kawai a matsayin ya ga dama amma kuma babu wani abu a hannun shi al'amuru bi yadillah al'amura a hannun Allah suke gaba ɗayan su don haka babu wani abu wanda yake hannun wani a ce sai ya biyo ta wani sannan ya zo wurinka Allah idan zai baka zai baka kai tsaye ne kawai ba sai ya shawara da kowa ba in ya so ka samu ka samu in bai baka ba duk duniyan nan in suka taru suna so ka samu wallahi ba za ka samu ba kuma in ya riga ya ce wannan abun naka ne ya baka in duk duniyan nan suka taru suka ce za su kwace ba su isa ba sai dai su mutu wajen kwacewa kuma ba za su kwace ba abadan saboda haka Allah shi ke bayarwa shine mai bayarwa shine mai hanawa huwal mani huwal mawti shine mai badawa shine mai hanawa huwal basit huwal qabid shine mai shimfida arziki shine mai matsewa in yaga ga dama in ya dama ya yalwata ma wani in yaga dama ya matse a wurin wani kuma wanda aka yalwata ma wa ba dan yafi wanda aka matse mawa wayo bane hasali ma mun sha magana nan miraran wa tikraran wani da yake tambaya ya ce shi dai ya karanta game da maganan kaddara ya kasa gane ta duk a cikin littattafai na magabata ko yaya za a yi musulmi ya yi mashi kaddara ya gaya mai kaddara a dunkule yadda zai gane a cikin raudatul uqala sai malamin ya ce masa ai kaddara ita ce samun wawa rashin mai wayo an gama fasasa kaddara samun wawa rashin mai wayo ina dan Borno ya fito samun wawa rashin mai wayo malam sani samun wawa rashin mai wayo fassara ja gaba ehe damuwa wata wayo shi wayo shi wayo shi an da wayonsa amma sai yadda mai bada an wancan da wayo da hankali da amma shi wayo an bashi da shi an bashi bai samu ba to in ba kaddara ba zai haka eh to in ba kaddara kan bono ya fito kai ko zai masa kai mi kace me yace ba haka bane a wadan borno jagawa jagawa zai ja mutane daji eh, ɗayan jagawa zai ja mutane daji ya kaja biye da shi wawa kwana rena shi ehen kwana rena shi amma gashi ya sabu ko ehen shi ko mai wayo fa eh shi mai wayo dole ta horumawa yawa wadan borno <laughs> saboda ya ce shi wawa kowa na rera shi shi ko wayo dole ya taho ya zo wurin wawan ya zo ya wanda ake rera ya a sako da samu shikenan kaddara kenan ka ga mutum kana ganin shi bai da wayo yana ta samu kai ko ga wayo baka samu ba shikenan samun wawa rashin mai wayo in ba kaddara ba ba yadda za a yi ka haifi ɗaya fi ka kuɗi ko ya fi ka matsayi domin ba kai ka koya mai wayo ba kai ka haiho shi da yake yawo ba wando duk ka sani da bai da wayo bai san komi ba amma kuma ya taso yanzu sai ya baka kana zaune babu kai wayen duniyan nan ya fi ka an daga shi a matsayi ya zama shugaba a zo da bota yana kukulle ciki baki kirin sai ya ga ba shi ya fito ya ce baba wasu ba su gane ba su zazzare ma ido ya ce kai baba ne kai ka koya mai wayo in ba kaddara ba ya za a haka sai dai biyo bayan ka yanzu yanzu nan za zo a haifi jariri kana yawo da fasasar riga kafin sati ɗaya riga shi ta kai ashirin to inda wayo ne ya za a ya samu riguna ya wuce ka shi da ya zo sati ɗaya yana jariri bai san inda yake ba amma yanzu yanzu nan ya zo gashi da riguna da yawa kai kuma kana da guda kana yawo da fasashen wando to in ba ka eh in ma eh to ji ma ha a ci albarkacin shi ba wani ma ya dunkulo kuɗi ya ce ashe an samu karuwa ga wannan to inda wayo ne ka samu naka mana kafin ya zo amma ga shi nan yanzu har ya fi ka riga kai ka daɗe ka shekara sittin, har yanzu baka yi wayo kana da riga 20 ba kana da yawo da fasashen wando shi ko wannan ya zo satin shi ɗaya ya kai riga shi ta kai ashirin, tun kafin ya wuce sati ɗaya inda ba kaddara ba ya za a yi haka to saboda haka ba gado ake ba na wannan da gado ake idan mutum baya da shi kowa nashi sai ya zama bai da shi in ko kana da shi dole kowa naka ya zama yana da shi saboda a nuna abin nan hannun Allah yake sai ansa daga can ya sa can huwa idh wa dhil shike dagawa shike saukewa huwa yarfa wa yakhbit idan ya ga dama ya daga wani wa yakhfad ya sauko da wani ƙasa yanzu yanzu nan in ya ga dama wanda ke ƙasa sai ya koma sama wanda ke sama ya dawo ƙasa yanzu yanzu nan in ma ƙasan bata wuce wadda muke bisa ba menene ma'ana ma'ana abun ja gaba ja gaba ka tafi kuma ko ka ja gaba wajen wajen bacci eh to me nace <laughs> to <laughs> kai jagaba ne an ce maka kana jagaba kai jagora ne kana wa wasu jagaba kuma sai jagaba ya bacci mota ta faɗi kenan a me yake nufi dan Borno shi ke ɗagawa ya sauke yanzu yanzu wani na ƙasa ɗaga shi wanda ke sama a yau da shi ƙasa na ce in ba ya sa'a ba ya wuce wannan ƙasan da muke ya wuce waccan ya isa waccan ina kenan na baka sani ba ka ce dan Borno iko na Allah rawa daga awa ai za a so jagawai gane eh, Su ce to to wala alajawa sun ce su fa su waɗannan ne su so suke biyar da za a yi waɗannan su gane su ne jagawa da su wasu da gane wasu suke ganewa eh wala zani ka dawo yanzu me nake nufi da na ci haka eh wato ya wuce ya wuce can eh haka nake nufi to to ba haka bane to so nawa ka gani ma so haka wannan shine ke nuna abin a hannun Allah yake ne yadda yake ɗagawa yake sauke wanda ya ga dama da haka Allah shi ne, ba wanda zai ce wurinsa ne taska Allah take indahum a in am indahum khaza'inu rahmati rabbik wurin ne taskokin ubangiji suke ay nubuwatu nubuwati na annabtaka wa ghairiha fayutu minha man sha'u ta yadda za su ba wanda suka ga dama wa yuharrimu man sha'u su haramta ma wanda suka ga dama ba su yi sababa hannunsu bane am lahum mulku samawati wal ard ko ko su ne suke da mallakan sammai da ƙasa ai laisa lahum zalika wannan ba nasu bane ko sun faɗi ma ƙarya suke in ko haka ne falyartaqu fil asbab in haka ne su kama hanyar hawa sama su hau in suna iyawa ai al mausila ila sama'i su kama hanya su hau tsani su je sama falyatu bil wahayi su ma su zo da wahayin in suna iyawa su je sama inda ake ɗauko taskokin in suna so su anso fa yakhussu bihi man sha'u in suka ga dama su keɓe wanda suke so su ba wa yamna'ul wahayan nazil ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kuma in suna so sai su hana wannan wahayin da ke sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su toshe koban su ce ba zai zo nan ba wa anna lahum dhalika ya ma za a yi su haka abadan wannan ba hannun su yake ba za su iya ba ko sun gwada ƙarya ne jundun ma hunalika mahzumun ai indahum ai wannan ai hum jundun haqir runduna ne wanda suke wulakantattu fi takdhibihim laka da suke ƙaryata ka kakka damu da su ya manzon Allah ko ba jima ko ba jima za su yi ƙasa ai mahzumun amamaka a gaban ka zaka ga yadda za a yi gaje gaje da su fi badarin a yakin badar gaban ka yanzu zaka gani wa fi badarin zaka gani ai min al ahdab na waɗannan rundunoni ai min al umamil madiya na al'ummomin da suka wuce allati takharrabat ay tahazzabat ala rusuliha wa halakaha Allah ta'ala waɗanda suka fito na fito suka kafa ƙungiyoyi ga manzanninsu suka yi ma manzannin tawaye saboda haka nan Allah ya yi maganin su kuma aka halaka su ma'anar ayat ma'anar waɗannan ayoyi qauluhu sad wal qur'ani dhikri amma sad fa innahu ahadul huruful hija wa madhhabu salaf fihi an yuqal Allahu a'lamu bi muradihi bihi wato wannan sad harafi na sad ɗaya ne daga cikin harufa na hija wa madhhabu salaf hanyar magabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fihi akan waɗannan an yuqal Allahu a'lamu bi muradihi bihi a ce Allah shi ya san abin da yake nufi da wannan shi ya fi. duk wasu da suke fassara su ce zai iya ɗaukan ma'ana kaza zai iya ɗaukan magana ma'ana kaza wannan duka sun yi abu ne na ilimi amma dai ingantaccen magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya zauna lafiya kawai ce Allah shine mafi sanin abin da yake nufi da waɗannan iz huwa min al-mutashabih domin yana daga cikin abu masu rikici waɗanda alladhi yajibu al-imanu bihi wanda ya wajaba ai imani da shi wa yukalu amru amru ma'anahu sannan ba haka nan a sallama al'amarin ma'anansa ila man anzalahu zuwa ga wanda ya saukar da shi wa qad dhakarna ghayraha ghayra ma marra mun ambato wannan abubuwa ba so ɗaya ba anna hadhihi al-huruf waɗannan harufa qad afadat ne, wato an yi magana suna ba da fa'idoji guda biyu fal yatlubuhuma man sha'a min al ay al-qurra'i wato mutum yana so sai ya koma ya je nemi waɗannan amma su ne dai abin da ne maku bayani a takaice من السور المفتحة بمثل هذه الحروف نحو طاسين ألف لام ميم kamar misalin waɗannan sai mutum ya koma can zai ji ma'anan waɗannan abubuwan wajen malamai amma qauluhu wal qur'anil karim wato huwa kitabullahi shine littafin Allah munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wanda aka sauka ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dhikri shine ma'abocin tunatarwa wanda yake tunatar da mutane ai ma'anahu at-tadhkir ma'anan shi tunatarwa id bihi yadhkurullahu ta'ala yuzkarullahu da shine ake ambaton Allah tabaraka wa ta'ala wal jumlatu ai wannan wannan qasmun ne aqsama Allahu bihi wannan ita ce rantsuwa ce Allah tabaraka wa ta'ala rantsuwa da ita saboda haka rantsuwa ne wannan jumlan wal qur'ani dhikri shine jawabul qasmi mahdhufun taqdiruhu shine mal amru kama yaqulu haula'il mushrikun al'amarin ba kamar yanda waɗannan mushrikai suke faɗi bane cewa min annan nabiyya sallallahu alaihi sallam, wannan nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam sahirun wa sha'irun wa kadhibun cewa wannan magana da suke faɗi cewa mai sihiri ne ko mai waka ne ko makaryaci ne ƙarya suke yi akwai harafi akwai wannan nahar guda biyu da na ɗaya da na biyu qara al jumhur sad bisukuni wa qara AlHassan ya ce wannan ba wa ubay bin ka'ab sod shi sod kawai suka ce sod kawai aka tsaya amma shi ko wannan su abin nan Hassan da shi da abul ubay bin ka'ab su ko suna cewa sod ay bi kasar dali sod shi wa bi duni tanwini ba sodin ba sai su ce sadi wa tawjihiha annaha min sada ayu sadi idha arada idan aka zo aka ce an yi karo da abu sai a ce sada ko an karo da wannan abun nan nahwa fa anta ay fa anta lahu ai wannan mina ku yace fa anta lahu tasadda wato kai kana kau da kai da ake gaya ai ta ta'arradu wannan kana kau da kai wal musadatu al mu'arada shine karo abun nan baka kau da kai da wani abu wal ma'ana aridul qur'an aridul qur'ana bi ilmika wa qabilhu bihi ya ce in ka za ƙur'anin nan duk wanda ya ma magana ka je bi amalika ko wa ƙabil hubihi ya ce ka gitta ƙura'anin nan idan ka wannan ƙura'anin da aka baka zo kai aiki da shi duk aikin da za ka yi ka ɗauko ƙura'anin nan kai aiki da shi wannan shi yasa malamai suka yi magana cewa idan za ka karanta alƙura'ani tilawatan abu ne mai kyau ka karanta amma da zai haɗu da aiki kuma ya fi misali yanzu kana so ka karanta Qur'ani da daddare kana so ka karanta suratul baqara idan ka karance ta duka lalle kai karatu sosai to amma da zaka karanta ta kuma a sallah a ce kuma ga sallah kaga ga aiki ga kuma wannan karatun to ka hada abu biyu haka ne ko to sannan kuma wasu ka ce idan ka karanta alqur'ani da ka lokacin da kake karantawa shin shi yafi ko ko ka karanta kana gani shi yafi sai suka ce idan ba lokacin hadda kake so ka yi ba ka riga ka haddace yanzu so kake ka karanta a matsayin tilawa don ka samu lada to ka hada biyu aiki biyu ya fi, kana karantawa kuma kana kallo domin ga karatun ga kuma kallo shi ma ka hada da wani aiki ka karu domin shi mumini kullum tunaninsa yanda za a yi in ga aiki nan an ce wannan da lada to ba ya gano wanne ne fi lada kuma ya wannan musamman idan shekarun shi sun fara tafiya da nisa ba sani ba ko an gane shi yasa kuma suka ce wannan ita ce na ɗaya da za ka je misali a madina ka shiga cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai baka samu yi mashi sallama ba ko aka tare ma kofa dawo cikin masallacin idan ka kabbarta nafilar ka dama nafila ake fara yi ma ko da ka shiga wurin nafila aka fi so ka fara yi to idan kai nafilan nan a cikin masallaci sai kai baka shiga can ba amma sai ka zauna kai ta nafila kai nafila kai salatin annabi ka sallame kai nafila kai salatin annabi ka sallame kai nafila kai salatin annabi ka sallame kafi wanda ya je kusa da kabarin yayi sallama shi bai salla ba ba ku gane ba saboda kai yanzu ka hada da salatin da aiki da salatin da wani aiki da salatin da wani aiki to kafi wanda ya je yayi salatin shi kadai bai wani aiki ba ya dan fito shi yasa kuma abu na uku wasu suka ce idan ka zo yin sallah duk da mu a mazhaban malikiya a sallah ta farilla sai suka ce yin salati annabi so ɗaya ne a tahiya ta ƙarshe idan kai tahiya ta farko ba sai kayi salatin annabi ba wasu sai suka ce su dai sun fi zaɓen a kowane zama kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda in ka haka haɗa haka sallar wanda ya haka da wanda bai yi ba ba za a kwatanta su ba domin kai kayi salati so biyu a cikin sallar ita kadai shi kuma wannan yayi guda daya to kayi salati so biyu ba a kwatanta ka da wanda ya salati so daya hakan nan sadda kai salati goma ba a kwatanta ka da wanda ya biyu ya dan fito to tunda ko ka samu dama a nan wurin sai ka yi nawa abu na hudu na hudu na hudu suka ce akwai nafilfili wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta kana iya yin su guda hudu sai ka sallame idan ka ga dama yanzu nan za a yi sallar isha'i na gama sallar isha in ka ga dama sai ka yi arba raka'at a zama ɗaya ka yi raka'a biyu ka yi ɗaya ka yi biyu baka zauna ba ka tashi kayo har hudu sai a ƙarshe sai ka yi raka'a hudu zama ɗaya sai ka sallame haka kiyamun laili in ka ga dama kana iya yin haka nan haka sallar ranar juma'a wadda ake a bayan masallaci in ka ga dama ka samu ka yi hudu kai tsaye sannan sai ka sallame sai wasu suka ce amma wanda ya biyu ya sallame sannan ya biyu ya sallame ya fi ka saboda shi zai samu dama ya salati so biyu kai ko kai daya kun gane magana ya ya fito zai salati ɗaya kai za ka yi abin nan ba zai sallama biyu kai kuma sallama ɗaya kai nan ma duk ya fi ka a bangarori da yawa to daga nan kuma ya wuce ka to kai ko so ake yi musamman in ka kaga ka sun fara tafiya wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisu to kowa sai ya tsere kai ta tsere kana ganin me ka yi wanda zai fi wani zama bid'ati wal kasala mutum ya zauna da ya ce bai komi ko ko ya rika yin kasala alhali shekarunsu sun yi yawa ya rika kallon yan kananan abubuwa yana cewa ai wannan ma yayi ai wannan ma yayi alama ne na cewa ya shiga tarkon shedan bayan kayi shekaru da yawa sannan kuma ka rika zaɓar ƙananan ayyuka kana yi baka yin manya kana cewa wai a'a kai ko baka shekaru da yawa ba ma mun faɗi ne generally cewa tarkon shedan yana kama mutane ta nan wurin abubuwa guda shida to wannan yana daga ciki ka rika barin muhimman abubuwa kana yin ƙanana alaman ka shiga tarkon shedan ne to inda ka shiga tarkon wanda ya fi muni shine ga kada shekaru da yawa kuma ya kama ka a cikin tarkon can na yin ƙanana kana barin manya ban sani ba ko magana nan ta fito ga mai bacci can daga waje ina gani kai kana wa ma kana bacci a'a so da ka a daina ku rika tada mana su nan wannan na bangon nan ko a cire bangon ne rika ganin kowa nan nan bangon ba na gani daga nan na hango ba su bacci har guda biyu ga wani ma can yana ya ƙara yi sanyi kai ne lauyan su to ai sanyi kamata ya hana su bacci na mutu ya ji sanyi ya dama ina zai bacci a daina bacci mu daina bacci zo muke kowa ya ji ya samu abun nan ba saboda matasa su yi amfani da daman su ta matasa su zama sun yi aiki sosai tukuru saboda wannan aikin in mutum ya yi lokacin yana matashi da ya tsufa ya kasa da shi za a riƙa biyan shi kamar yanzu ne ka yi aiki tukuru ka ba da gudunmawa sosai a baka duk da na nan matacce ne a baka pension da gratuities a riƙa biyan ka ana cewa a biya ka saboda gudunmawar da ka bayar to a musulunci shine mafi kyau idan mutum yana da ƙananan shekaru sai ya bi Allah tabaraka wa ta'ala yanzu in ya tsufa to sai a rika biyan shi aikin da yayi lokacin da yake da ƙarfi yanzu kuma ƙarfi ya ƙare laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات falahum أجر غير ممنون ya fito ko saboda haka wannan shine abu na farko dai gashi nan an yi magana akan shi saboda haka wannan ai fa'amal bi awamirihi dan haka kai aiki da al'amuranta da umurninsa wantahi an nawahihi ka hannu da abin da ya hana ai au utluhu ai wa ta'arrad li qira'atihi ka karanta wannan littafi sannan kuma ka rika girta karatunsa koyaushe kai ta karantawa dan haka shi yasa muka yi magana nan jiya duk mutumin da bai iya karatun Qur'ani ba to mune masa nasiha namiji ne ko mace mutum ya dage yanzu ya kokari ya koya cikin abin da ya rage masa na rayuwarsa in ko mutum bai yi ba to ko baya da uzurin da zai faɗi wurin Allah tabaraka wa ta'ala kuma mutumin da ya mutu ya jahilci Qur'anin nan bai iya karanta shi ba bai san ma'anar shi ba to kuwa ya mutu da jahilci mai muni kuma an yi magana an ce aljuhaluhum ahlun nar jahilai su ne 'yan wuta saboda aka ba jahilcin da ya kai munin yau a ce mutum bai san Qur'ani bai san sunnan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam dan mutum bai koyi wannan ba to tun yanzu ya farka ya fashi ya tashi tsaye ya zama kuma ba abin da zai raba ka da shi in ka fara sai mutuwa amma ba ta mu kai sai ka zo nan ba kowa ya je inda ya ga dama amma ya koya ya fito ko wadaka wannan fi na biyu shine fi sharhi hadhihi kalima iddatu awjihin wajen sharhin wannan kalma akwai ma'anoni da yawa minha the sharaf daga ciki akwai ma'abocin daraja ina ne kalma azzikri zikri da aka yi magana ma'abocin daraja kenan ai fihi wannan fi zikiri, ai man amana bihi wa amila bima fihi duk wanda ya imani da wannan alqur'ani ya aiki da abin da ke ciki kana sharfan lahu wannan daraja ne gare shi fi daraini a waɗannan gidaje guda biyu Allah ka samu daga cikin su kama annahu sharifun fi nafsihi li ijazihi kamar yadda shi Qur'ani mai daraja ne a matsayin kansa saboda ya gagari kowa ba mai iya yin kamar shi ba mai iya zuwa da kamar shi ba mai iya zuwa da irin shi ba mai iya kushe shi ba mai iya bata shi ba mai iya rusa shi Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu muka saukar da wannan alqur'ani kuma tabbas mu ne masu tsare shi dan haka duk wanda zai kokarin taba shi to yana da mu'jiza wanda baya tabo wa qila wa dhikri ay wa dhikri ay fihi dhikru ma yahtaju ilayhi da cikin Qur'anin nan akwai ambato duk abin da ake bukata zuwa gare shi wa fihi waqila al mau'iza wasu suka ce wa'azi na ciki waqila fihi asma'ullahi wa tamjidihi akwai sunayen Allah a cikin Qur'anin nan kuma a ciki ake gano yadda za a girmama Allah tabaraka wa ta'ala duka waɗannan ma'anoni suna ɗauka saboda haka mu gane alqur'anin nan babban littafi ne balil ladhina kafaru fi izzatin wa shiqa ay fi izzatin su suna cikin jiji da kai na nafsin wa kibriya da girman kai wa khilafun da sabani wa adawa da gaba da suke ma annabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin suna gaba da manzon Allah suna gaba da mu'minai fa hamalahum dhalika ala an yaqulu fi rasuli sallallahu alaihi wasallam ma qalu wannan ya ɗauke su suka faɗi abin da suka faɗi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa illa in kau ba haka ba fahum na yakinan su suna sane tabbas ba sa shakka cewa babu shakka annan nabiyya muhammadan sallallahu alaihi wa sallam abadun nasi an sihir wa shi'r manzon Allah sallallahu alaihi wa shine wanda ya fi cancanta a nisantar da shi akan a jingina mai sihiri ko a jingina mai waƙa ko a jingina mai karya ko a jingina mai hauka dan ba a taba ganin wata alama da ke nuna wannan tare da shi ba sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu ta'ala kam ahlakna min qablihim min qarnin ay kasiran min al-umam al-madiya da yawa daga cikin al'ummomin da suka wuce ahlaknahum bi takdhibiha li rusuliha mun halaka su ta dalilin ƙaryata manzannin su falamma ja'ahum ay al-adhab yayin da azaba ta zo masu nadau sai su kama suna kuka suna cewa sarikhina mustaghithina suna ihu suna neman agaji walata hina manas alakacin nan ko babu maganan taimako ai walaysati sa'a sa'atan najatin wannan ba lokacin tsira bane wala harabin ko gudu ba maganan gudu falam ya atabir mushriku makkata bimithli haula amma wai sai gashi na'am falam ya atabir mushriku makkata bimithli haula me kace mallam bakar falima ai falimala la falima la ya tabir mushriku makkata ai bi mithli haula me yasa kafiran makka ba za su lura da irin wannan magana ba su tsaya su kalli wannan magana su ma su yi wazi wannan ma ba can ta tsaya ba har yanzu me yasa mutane ba za su tsaya su lura da wannan ba domin al bi umumil alfazi la bi khususil asbab ba ana maganan waɗancan bane kawai ta tsaya can har da mu nan ta zo akwai na har nan ba na hudu da na biyar wannan akwai na uku ma wa al-jawab ay jawabul qasami umurun minha an ambato a wannan fassara a jawabin qasamu na rantsuwan nan an ambato amma dai da yawa daga ciki yace ma fi tafsir abin da yake cikin tafsiri wa huwa amsaluha wa qila al wasu suka ce shine misalin wasu suka ce al jawabu bal ladina kafaru Wadanda suka kafirta wa qila al innahu ayla min indillahi ta'ala lalle al nan tabbas daga wurin Allah yake ai al qur'an al muallaf min hurufi sad wa ghairihi wannan qur'anin da aka rubuta shi da waɗannan harufa daga ciki akwai harafin sad da waninsu tabbas daga Allah yake ana hudu shine annida rafa'u sauti wannan shine annida da aka ce na dau za su yi kira dinnan wannan a daga sauti kololuwa suna kira suna ihu wa minhu alhadith ay allaqahu ay ala bilal ko alliqhu ala bilal fa innahu anda sautan lokacin da aka yi maganan kiran sallah sai aka ce wannan kiran sallan nan da ka jiyo wanda ya jiyo aka ce ya gaya ma bilal domin bilal ya fi shi sauti nesa Ai alqarn ai al'ummata shine wannan qarn da aka ce min qarnin wato wannan al'umma al'umma kenan wanda za a ce min qarnin ai an aiko masu daga jama'a da yawa saboda haka wannan shine walata aka ce wannan walata na biyar hiya la annafiya la ce annafiya ta korewa ai zidat fi hatta an kara mata ta ne la ta ta wala asali wala ne sai aka ce walata saboda haka aka ƙara mata ta'un don a nuna girman korewan kwata-kwata ba wani abu da za a samu ba wanda za a samu taimako ai zidat fi wannan rubbat wa summat duka irin wannan kamar yadda ake ƙarawa da summa rubba da summa aka ƙara masu summat wa hiya mushbahun ay bi wannan yayi kama da mushko yayi kama da laysa wa hiya mukhassatun bi nafyi asma'i az-zaman wannan yayi kama da wato ya keɓanta da kore wasu abu na sama na lokaci na zamani wal manas manas shi ko annajat wal shi shine a nemi tsira da neman agaji wa huwa masdarun mimi masdari ne na mimin min nasahu daga nasahu idza fatahu idan abu ya kucce masa wal ma'ana fanadaw mubtahilina mutane za su kira suna tsurude sun sun koma ba wanda suke sun sallama ma komi sai dai taimakon suke jin fi halin laysa fiha waqtu najatin wa ghausin a lokacin da ba lokacin tsira bane ba lokacin agaji bane Allah ka tsare mu za su yi ihu a lokacin ihun ka banza ihun ka wofi kenan lokacin ai lam tabiru ai wa ajibu suka abun nan ba basu lura ba wa ajibu an ja'ahum munzirun suka yi mamakin ya za a mai gargadi ya zo masu ai yanzuruhum azaban lahi fid dunya wal akhirah wanda zai masu gargadi game da azabar Allah a duniya da lahira wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa kafiruna sai kafirai suka ce ai lam ya tabiru wa ajibu wa qalu fihi sallallahu lura ba su wani abu ba basu lura da abin da ya kamata ba suka yi mamaki suka ce sahirun kadhab mai sihiri ne makaryaci ne aja'al Aliha ta ilahan wahidan yanzu zai yi ya sanya duk abin bauta su koma guda ɗaya? in hadha inna hadha la shay'un ujab suka ce lalle wannan abu ne mai ban mamaki ai ajibun wannan abu ne mai ban mamaki kaifa yasawul ibadu ilahun wahid yaya za a yi a ce duka bayi a ce wai abun bauta guda ɗaya su za su bauta mawa in hada ai inna hada la amrun yuta'ajjabu ai minhu gayatal ajab wannan abu ne wanda ya kamata a yi mamaki akan shi kololuwan mamaki li'annahum qasul ghaiba domin sun lissafa wanda sun auna wanda baya nan wa huwa Allah ta'ala ala shahidi akan wanda yake yana nan wa huwa al-insan ad-da'if shine dan adam wanda yake mai rauni Farafa'u rafa'u ay fa waqa'u fi afhashi khata'in wa sai suka fada cikin kuskure wanda yafi muni kuma yafi muni wanda yake ba shi da kyau wanda ya lalace yayi banna abun nan na shida al-ujab ay wasafu shay ay alladhi yuta'ajjabu minhu kathiran shine asifanta abu wanda yake akwai ban mamaki sosai li'anna wazana fa'al ay bi dammi wannan ay fu'al ko ay wannan fa'al ne ay bi dammi awwalihi shine fu'al wannan yadullu ala تمكن wasafi أي مثل tuwal وكرام وأن da wannan nasu na صرفني وقوله wannan sarfu ne wa منهم ta'ala ay wan talaqa al haka wasu manyan gari waɗanda aka zauna da su gidan Abu suka koma suka tashi suka ce ku zo mu tafiyan mu kawai ba za mu ji wannan magana ba ba za mu bi ba wa hum yaquluna li ba'dihim ba'dan sashen suna ce ma sashe imshu wasbiru ala alihatikum ku tafi ku yi hakuri akan abubuwan da kuke bauta mawa inna hadha ai wannan inna hadha la shay'un yurad akwai wani abu da ake nufi ana fata a kwace muku matsayi ai minna imda imda'uhu ana son azartar da wani abu ne wa tanfizuhu qalu hadha wa ma ba'dahu min alqawli sun faɗi wannan magana da abin da ya biyo bayan ta na maganganu ai lamma ijtama'u bir rasul sallallahu alaihi wasallam fi manzili ammihi abi talib li mufawadati rasul sallallahu alaihi wasallam fi shani da'watihi sun zo sun faɗi wannan magana ne lokacin da suka gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan baffansa lokacin wato Abu Talib dan a tattauna game da wannan al'amari na da'awa da manzon Allah yake yi walamma qala lahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qulu la ilaha illallah lokacin da annabi ya ce masu ku ce la ilaha illallah shikenan qamu min al-majlis sai suka tashi daga wurin zaman suka yi zambur suka tashi suka tafi wan talaqu yamshuna suka tafi kawai suna tafiya ba wai wai wai quluna ma akhbara ta'ala bihi anhum suna faɗin abin da Allah ya ba da labari game da su suna cewa animshu wasbiru ala alihatikum ku tafi ku yi hakuri akan abubuwan bautan ku ai ala ibadatiha wato ku je ku ci gaba da bautan nan da kuke yi ta banza ta waɗannan gumakan naku wala ta takhallaw anha kar ku yadda a cire ku daga wannan ku koma kawai batan ku kamar yanda yanzu amma mutane karatu duk abin da ga ya masu wani sai ya tsalle ya ce shi dai abin da ya tarar iyaye da kakanni shi zai yi kuma ƙarya yake yi domin iyaye da kakanni bante suka sa da walki me yasa kake sa riga da babbar riga yanzu me yasa baka so irin kayan su ka sa ba kuma jaki suke hawa kai kana hawa mota ka hau keke ko ka su sun hau keke ne kakannin ka na can sama ina suka ganshi to ka koma ka hau nasu mana kuma da abin da suke sana'a noma na duke tsohon ciniki suke kai noma na duke tsohon ciniki kake yi da ƙarya ko abincin da suke ci ba irin shi kake ci ba ba irin shi muke ci ba yanzu to dan me in amma mutum magana addini sai ya ce shi iyaye da kakanni ya sani ka koma kai shiga irin ta iyaye da kakannin mana yanzu ko gidan da kake zaune iyayenka da kakanninka irin shi suka zauna wannan jahilci ne mummunan tunani ne ƙarya ne kuma mutum yake yi saboda haka haka su suka rika cewa kuma wannan magana ce da take fitowa daga mutanen banza domin tuntuni asali haka suke a nuna masu ga addini ga annabawa sun zo suna da'awa suna kira sai su ce su kam inna wajanna ana haka suka samu babannin su saboda haka su ala ummatin su sun tadda iyayensu akan wani aqida wa inna ala atharihim muqtadun kuma akan gurabunsu za mu kwaikwaya mu kama ni duk wanda ke wannan magana har yanzu irin can yake don haka mummunan kuskure ne ba daidai ba ne addini ya wuce maganan wasa in aka yi magana addini Allah bai aiko manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam illa ya kuna rahma saboda sai da illa ya kuna rahmatan lil alamin dai ya zama rahma ne ga duk duniya gaba daya duk wanda ya kibin shi ko ya ja ma kai shi masifa ya fito ko ba wanda zai tsira ba wanda zai kubuta ba wanda zai je kusa da Allah ba wanda zai je cikin rahama Allah tabaraka wa ta'ala bayan da Allah ya riga aiko manzon Allah wallahi sai ta bayan manzon Allah duk wanda ya kuskure ya bi ta wani wuri ya gama yawo ko ta bayan wa in dai baka bi bayan manzon Allah ba ka gama yawo saboda haka shine karshen manzanni shine wanda mafifici daga cikin manzanni saboda haka koda a ce a zamanin can mutum ya yi imani da annabi Musa shi manzon Allah da kanshi sallallahu alaihi wasallam yace koda yanzu annabi Musa ne zai dawo to la yasa'uhu ba zai yiwu ba sai dai ya bi bayan manzon Allah ba zai ce da dokar shi zai amfani ba da bayan manzon Allah zai bi zai bi Qur'ani ne saboda haka kai yanzu ka rike ka ce wa iyaye da kakanni zaka bi ka gama yawo ko kin gama yawo saboda aka addini na gaba da komi addini na gaba da komi idan za a taba ma shi gara ka rasa ranka da ka rasa shi saboda haka su da ya gaya masu wannan magana ba su yadda ba an gaya masu suka tashi suka tafi wa yaquluna suka ce inimshu ai ai suna cewa animshu wasbiru ala alihatikum ai ala ibadatiha ku ci gaba da bautar su fala an anha kar ku yadda ku bari in hadhihi ai inna hadha ai wannan ai addawa ila la ilaha illallah wai kiran da ake yi zuwa ga la ilaha illallah la shay'un kabirun yuradu minna imda'uhu wa tanfidhuhu wani abu ne kawai ake nufi babba ana so a zartar da shi cikin mu wa tanfidhuhu da zartar da shi li salihi da saboda amfanin wasun mu kawai ba dan mu ba ma sami'na bi hadha ai ba mu taba jin wannan ba ai bi tauhidi wai basu taba jin tauhidi ba fil millatil akhirah a cikin wancan addinin nada kamar dai yanzu da za su ce su tuntuni da suka taso ba su san wannan ba ai addinil akhir addini na ƙarshe wa huwa ma ja'a bihi Isa ibn Maryam Alayhi salam shi da annabi Isa ya zo da shi bayan kuma annabi Isa da zai tafi ba sai da ya gaya musu ba wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi min ba'di ismuhu Ahmad ina yi maku bishara da wani manzo wanda zai zo bayana sunan shi Ahmad shine annabi sallallahu alaihi wasallam Keep to what I am telling you now until one comforter comes. When he comes, he will tell you things that I cannot tell you now. And who he refuses to follow him when he comes, he will not enter the kingdom of God. To da ka kabi mana, kin haka ne kai ma ka rike mana. To da ka wannan ba daidai bane. Inna hadha in hadha illa ikhtilaf. Wannan ba komai bane face kirkiran ƙarya ne. Ai ma hadha alladhi yad'u ilayhi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam suka ce wannan abin da annabi ke kira ba komai bane illa kadhibun ikhtalaqahu face ƙarya ce ya kirkiro da kanshi ala haddi qaulihim fa mukan hasha lin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare manzon Allah Allah ya tsare shi kuma ba mu jingina manzon Allah wata tuhuma ta ƙarya sallallahu alaihi wasallam ay lam yanzal alaihi ay wallam yuha ilaihi bihi ilaihi ba ay saukan mai boye ba ay mai wahayi ba ala haddi qaulihim su suka faɗi wannan magana wa wasulu kalamahum suka ci gaba da magana qa'ilina suna cewa a unzila alaihi dhikru wai yanzu za a saukan mai a ce an saukan mai ai alquran wannan littafi ai min min bainina a tsakanin mu walaysa huwa bi akbarina bayan kuma ba shi yafi mu shekaru ba sinnan wala bi ashrafina nasaban kuma ba shi yafi mu nasaba ba shi yasa ko yanzu idan kaga an ba mutum wani matsayi kawai ka sallama ka ce haka Allah ya so kada ka ce wai wane wannan kai Allah ƙara ne ba daidai ba ne ku lura da yawa muna yin irin waɗannan maganganun nan sai da muka yi gyaran wata magana wanda ya kamata ta zo nan wurin domin mutanenmu musamman hausawanmu nan muna amfani da kalmomin nan kuma kalman nan ba ta da kyau mummunan kalma ce sai wai mutum ya ce ai ɓarawo wai yanzu kowa sata yake yi sai su ce kowa yanzu ɓarawo ne amma ɓarawon da baka kama ba ya suke cewa sunan shi ya ce sunan shi Muhammad wannan maganan nan mummunan magana ce ba ta da kyau a daina ta ba daidai ba sai su ce wai duk barawan da na maguzanci ne su babban maguzanci ne su ce wai ai kowa barawo ne amma duk barawan da baka kama shi ba sunan shi Muhammad la haula wala quwwata illa billah wallahi ku kiyaye kalmomin nan kada kawai ka ɗauka zaka rika riƙa faɗin magana yanda ka ga dama ma yalfizu min qawlin fa illa ladayhi raqibun atid babu wata magana da zaka ka faɗi a ce face akwai mai tsaro mai rubutu yana rubuta ta a ce kai ka faɗi wannan magana kana musulmi ba daidai ba ne kuskure ne babba to haka kuma mutane su zo su riƙa yin irin waɗannan maganganu an gaya masu an ce masu ga abin da ya kamata su bi sai su koma su riƙa yin maganganu suna cewa a aiwa ne ya samu matsayi just just just just imagine can you imagine wane fa was my classmate muna the same class the same muka yi primary school muka yi secondary school muka yi university lokacin da muke university sometimes ma you cannot even ba ma za ka san sanda yake shiga aji ko yake zama aji ba jarabawa da da ciwaciwa da da daddafe a daddafe gama university a daddafe gama abin nan ba amma wai yau sai gashi shi ke cewa mu yi mu dai ba mu san abin da muka yi ma Allah ba la haula wala quwwata illa billah ko ba ku taba jin su ba duk lokacin da Allah ya ba wani abu ka rika aunawa da kai kafi shi ko kai da kai ne mai kaza ko kana ganin bai cancanta ba to tuhuma Allah kake bai iya rabo ba shi yasa Imam Ibn Abdul Wahhab da ya tashi ya dauko hassada sai da ya sa ta a cikin kitabut tauhidi ce tashin farko hassada alama ce ta mutum bai yi tauhidi ba ba shi da imani domin lokacin da kake ma wani hassada abinda kake cewa abin da aka ɗauka aka bashi bai dace da wurin ba ko ya dawo wurinka ko ya dawo wurin wanda kake so ko a fasa kowa ya rasa kai kana ganin Allah da ya ɗauka ya sa nan bai sa a daidai ba har mutum wai ya rika ganin wani da kuɗi wai sai ce wai muni miss road to wani road gidanku ne road din take da za ta taho shi wanda ya bada su bai san inda ya kamata su bi ba ka ce wai muni miss road ko kuma mutum ya ce wai Allah bai ba mai wuka nama mhm saboda haka kai kai ga ka da wuka amma ba a baka nama ba sai aka ba wanda ba wuka kaga me kenan kake nufi ba a bada abin fa inda ya cancanta ba kai kai ya cancanta ko ko kai mai buhu to ba baka ba kai kana rike da buhu amma ba baka ba aka ba wanda bai da buhu kuma kaya shi bai da wurin zubawa kai mai wurin zubawa ba baka ba me kake nufi an yi rabo ba ba san inda ya dace ba yin wannan magana mummunan magana ce zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala abin da yasa ba ma cewa ta kai kafirci saboda baka kafirta wanda bai sani ba dole ne sai an karantar da mutane an nuna masu mugun waɗannan kalmomin ba su da kyau mutum ya bari domin jahilci baka sa masa wani hukunci a kai illa dai sakaki saboda haka ya yi faɗin kalmomi da yadda muka gana ma idan an zo maganan Allah tabaraka wa ta'ala ana maganan manzon Allah akwai ladubba wanda ya kamata mutum ya kula yanda zai rika magana in zai magana kan Allah akwai ladubba wanda ya kamata mutum ya kula da su in zai magana kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kawai duk abin da mutum ya ga dama zai rika faɗi ba kuskure ne waɗannan maganganun kuma bayan haka nan Sheikh Salul Uthaymeen yana cewa idan ka kwaikwayi mutane ga abu matuƙar kwaikwayon nan ya fito a fili to ba la'akari da niyyarka ba za a ce wai ai ka a'a ai ni ba haka nike nufi ba wai ce ka faɗi in ba haka kake nufi ba idan ka je wajen ƴan sanda ka faɗi kwaba sai ka ce musu ba haka kake nufi ba su kyale ka ba dukkan tsaya za su yi ma ba ka je ka zagi shugaban su ka ce ba shi kake nufi ba ka gani kana zuwa kawai ka zagi shugaban ka ce kai ne ni ban san sunan abun su ba kaza ka kira wannan nasu na gaban ka ce shi ne, wane ka kunduma mai zagi daga baya ka ce kai baka san shi ake nufi ba ka gani ko za su kyale ka to saboda haka ba ba ba a wasa da wannan ba maganan wasa bace ba a wasa da Allah saboda haka mutane mu kiyaye maganganun da muke faɗi kuskure ne waɗannan maganganun ko kuma mutane su ce wai ai yanzu zamani ne na kowa ya kwashi rabon shi wai zamani ne na me kuke ta annabi shaho la haula wala ba maganganu ne marasa kyau kuma mutanenmu na yin su har yau ba su bari ba wai zamani ne na annabi shaho kowa ya kwashi rabon shi na aka in ka je ka tadda kayan mutane kawai sai ka zautara ka zautar a ce ma ya za ka kwashi kayan mutane ya ce kai wannan zamani ne na annabi shaho kowa ya kwashi rabon shi wane ne annabi shaho mummunan magana daga mutane jahilai na'am mhm to baka da Allah mhm to menene menene ma'ananta mutum in bai san wani abu ba an zo an yi wani abu sai in ya faɗi sai ya ce to ai bani da Allah mu to menene Allah musurwai ba daidai bane kalmomi ne ba su da kyau saboda haka mu daina amfani da su kawai in ka tashi ka ce to ni ban san gaibi ba ballanta na in fa in san kaza da na faɗi kaza ba gaibi na sani ba ba Allah Allah musuru Allah musuru ma suke cewa amma kuma Allah da sunan Allah ne a cikin wurin to ba mubsiru ne shine suka kuntule shi eh Allah mubsirun eh Allah mai gani ne to sai shi yace ni ba alam musuru bane eh guntul awai shi ba wai zai tafi sai kamar yanzu ne in lokacin da abun nan ba da aka ce in ya ga abu yaro dan karami ya zo aka gan shi dan jariri an ɗauka oh dan jariri ta gama wanka ta zo makaranta sai a kalle yayi yi sai a ce oh kai wannan dan jariri ne tubarkalla to wai tubarkalla asalin tabarakalla ne sai suka ce tubarkalla kawai mhm amma tabarakallahu ne ai annabi ne yace idan kaga abin da ya burge kai baka sha'awa sai ka ce masha Allah tabarakallahu ahsanul khaliqin wannan zai sa ko mutum yana da ayin ba zai cutar da mutum ba ba zai cutar da kai ba in kai ne ka gani ko kai ne ka sa kaya suka yi kyau ai yana da kyau aka ce daga cikin kalima tayyiba ko mutum sa kaya in ka gani ka ce mai kai gaskiya kayan nan sun yi kyau sai ka ce masha Allah tabarakallah wannan kaya sun yi kyau sun burge sun yi sun kayi kyau yana da kyau musulmi na jin daɗi a ce mai haka nan a sabanin da in ya sa kaya ka ce mai kai wannan kaya ranar na ce wata ta ce wai ta ji na ce ma dan Borno kaya rodi rodi <laughs> wai ne rodi <laughs> kaya rodi kaya rodi rodi dan Borno na ce wai kaya rodi rodi idan mutum ya sa kaya ka ce mai bai da kyau bai jin daɗi ba zai ji daɗi ba ka ce ka amma wannan hula ina ka samo ta wannan yadi naka wai sunan shi wane ne a baro kato a baro ka ce wannan kato a baro ina ka samo shi kana gaya ma ka zai ji bai ji daɗi ba zai ji bai radda ya ƙara sa wani ba zai so ya zo kusa da kai ba dan ka faɗi mai wannan kalman wanda ba zai ji ba ruwanka ka ce mashi masha Allah tabarakallah gaskiya abu yayi kyau sai ya ji daɗi to balle ma in matar ka ce idan ka sa kaya ta ce bai kyau ba sai ka ji ka yadda su to ko kuma ita ta sa shi yasa ranar nan da muka karanta wani littafi aka ce su mata suna son yabo ko ba da gaske bane yaban saboda aka yi masu in ta sanyo kaya ka ce ye ye ye to ke ce wai arawa <laughs> eh, eh, eh eh da zan tafiya kawai ce to to eh eh wannan eh Allah rawa ko kuma gashi ta tsufa a ce yau sai kika koma dab dab ya yarinya ta ce yawa wai ya yariya ta koma bayan ga ƴaƴa tana gari yanzu ta je ta koma ya yariya. yake ne ta ji daɗi an ce mata yarinya wai mhm yake nan yarinya kai yau kin koma wata under age dab ashe dai kina nan kaɗan ma kenan eh a gaya musu haka nan kuma a rikai masu kyauta Ranan sun ce a gaya muku a rikai masu kyauta wata mata ta ce ita ba ta san wanda yafi mijinta wayo ba Ba ta san wanda yafi mijinta dabara ba ita in za a ce wa yafi hikima duk duniyan nan to mijinta ne ha kaji malam sani ban ji ba dan me gashi nan za ta faɗi zauna ka ji kaji malam sani ya ce wa me hujjata cewa ta yi saboda mijinta ta ce ita duk duniya bata ga wanda ya mijinta hikima ba saboda shi ya gane idan tana fushi to yakan nemi abin da tafi so ne sai ya mata kyauta da shi sai ya bata sai ya sai ya lallashi fushinta ta dalilin wannan sai ta koma bata jin fushi saboda haka ta gano ba wanda ya fi shi hikima saboda haka mata suna da buƙatar kyauta a riƙe masa kyauta komin ƙanƙantar ta ka riƙe mata kyauta wannan yana ƙara ta ji tana son ka ka riƙe mata kyauta in ka samu ɗan wani abu ka gutsuran mata komin ƙanƙantar shi ka ɗan bata wani abu yana da cikin kyautatawa na'am dabara ne ehe annabi ne ya ce ce ta hadu tuhabu ku riƙa yin kyauta sai a so ku to in ka nema ta kyauta sai ta ƙara son ka shi yasa sadda kake neman ta baka kyauta dan Borno ina tambayar ka ka yi kyauta ko baka kyauta ba menene Kowa ne ma zai yi ko ehe to me yasa yanzu da ta zo ba za ka riƙa yi ba kuma lokacin da kake mata kyautar nan komin kankanta shi ita mace idan tana son ka abin da yake ƙara son ka in ka ɗauki wani abu ka bata ko ba za ta yi amfani da shi ba in ta aje shi kawai ta kalla sai ta ji tana ƙara son ka saboda ita gani take ta kai mahimmancin haka ta isa ka bata wani abu komin kankanta shi shi yasa ake masa kyauta aka ce in kana neman aure kuma kai mai kuɗin tsiya ne amma kuma kai ka samu talaka mai kyautar tsiya sai ya kasa ka baka ma ji kalman ba kai mai kudin tsiya sai ka samu mai talaucin tsiya amma mai kyautar gaske mai kyautar tsiya kuma shi kai mai kudin tsiya ba kyauta shi kuma wannan talakan ga talaka amma mai kyautar tsiya sai ya kasa ka duk kudin ka sai ya kasa ka saboda kyautar nan da yake da ita saboda ya fi ka kyauta to saboda haka kyauta tana da muhimmanci to ko ka shigo da ita cikin gida ka rike mata kyauta in ka samu hali ban ce fa kullum muka da wasu je su ci albashi su ce albashi na je a biya musu kullum a in ka dan samu ka dan gutsuran mata ai mutanen da kake mu'amala ma da su a waje suka gane kana samun kana dan san masu to ya wanda ke zaune tare da kai in ka samu ka dan san masu min kankanta shi ka dan rika gutsuran mata lokaci lokaci ka dan gutsuro ne abu ka bata ba ta tsammani ka gutsura ka bata yana daga cikin makarimul akhlaq kuma yana daga cikin kyautatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mafifici daga cikin ku shine wanda yafi kyautata ma iyalinsa yace ni ne nafi ku kuma kyautata ma iyali na. dan haka kowa ya koyi da manzon Allah alaihi afdalu salatu wa taslim a rika masa kyauta kuma a rika yi masu abu ko mujamala ne su suna son mujamala ko abu ba da gaske bane ka ce haka yake an ce ba kai laifi ba in ka ci abinci ta ce da daɗi ka ce da daɗi ya kaje shi ka ce tab daɗin ya kai daɗi wai ma kuwa ke kika yi shi dama kin iya irin wannan tuntuni baki mamu ba wai wannan miya nan ko gaji miya kamar miyan kare a wade Wani ga ayo da wada o kace kawai da dadi waye ka dogar shi kenan malam zani na'am mi kai kaje da dariya malam zani na'am na ce <laughs> eh eh eh shine aka ce ma a nan wurin an yarda a shari'a ba ƙarya kai ba ka yi don ta ji daɗin nan yafi fi akan ka ce ba ta yi daɗi ba saboda ba za ta ji daɗi ba ka faranta ma musulmi rai ko da a ce maganan nan akwai irin wannan abun a tsakanin mata da miji ya halatta ka gaya mata abin da za ta ji daɗi yafi. akan ka gaya mata kalman da zai bata mata rai ko da ita ce gaskiya wancan kuma ba gaskiya bace wannan fa littafi muke da shi na musamman yanzu abin da yasa nake gaya maku su sun riga sun ji ku ba ku ji bane su an karanta masa duka wannan babin a littafin to su wani lokaci sai su ce a gaya maku dai ku ji kuma to kuma gashi nan kun ji saboda haka a taimaka a samu a ji tausayin su a taimake su a riƙe masu dan kyauta na eh eh su ba za su eh ba ko suna an <laughs> eh, ya ce Allah za yadda kuke cewa in an yi a ce a sanar da abun nan, ku ce a sanar da su kuma ranar da aka yi za su ce a sanar eh ba komi ai sun yadda ai littafin duka yake faɗi su su dai saboda nasu ne littafin sunan shi fannun ta'amul bainaz zawjaini yanda ake mu'amala tsakanin ma'aurata yadda za a ji sauƙin abun nan har suna an ce ka tambaye ta sunan da tafi so ka riƙa kiranta da shi idan akwai wani suna da tafi sha'awa tana so ka rika kira ta da shi in ka faɗi tana jin daɗi to ka rika kiranta da shi haka kai ma in ka ga ma kana iya gaya mata kai ma ga naka ummul mu'minina aisha radiyallahu anha bata haihu ba wata rana sai ta kai kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah kowa ana ce mai ummu wance maman wance maman wance ni ko bani da shi yaga damuwar ta ta kai damuwa sai ce haba aisha ba ga ki da abdullahi ba dan dan yar uwarki wannan eh, abun nan Asma binti Abubakar ai shi danki ne dan haka za a rika ce maki Ummu Abdallah kawai shikenan za a rika ce maki Ummu Abdallah daga nan sai ya ce sunanki Ummu Abdallah yanzu za a rika ce maki Ummu Abdallah daga nan sai ta koma ta fi son wannan sunan fiye da kowane saboda an jingina ta gada ba ta haihu ba ba ta haihu da rare da manzon Allah ba sanda annabi ya mutu ma ya bata bata fi shekara bata kai shekara 20 ba saboda haka ita ce daga cikin yara cikin matan shi kuma sai da ta shekara 60 da wani abu saboda ba ta haihu ba amma ta tana so a rika ce mata maman wane ta ji kowace sai a ce maman wane kowace a ce maman wane ita kuma ta fito ba a ce mata maman kowa ta ce tana so ita ma sai ya ce haba Aisha ai kina da ɗa ke ma kina da ɗa to tana da ɗa da gaske ta haihu amma saboda wancan ɗan nata an ce al'um wannan alhala bi manzilatil ummi yar uwan mahaifiya tana matsayin mama sai ya ce mata ke ma ai kina da ɗanki ga Abdullahi bin Zubair sau da haka kuma ɗa nagartaccen ɗa ma sau da haka sai ya ce daga yau sunanki ummu abdalla don haka daga yau shi sai ya fara ya ce ya ummu abdalla saboda haka daga nan duk wanda ya ce mata ummu abdalla sai ta yi murna in akwai kuɗi za ka sha kyauta ran nan dama ga ta da kyauta kamar iska in ta ga dama yanzu yanzu nan za a zo mata da dinari dubu ɗari yanzu yanzu nan za ta rabar da shi kowa sai ya samu saboda haka ba ga mai kyauta kamar su ba ba ga ko in ka samu wannan ya ka gani daga nan shi shikenan su suke kyautar da ba sa jin tsoron talauci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ya bilali la taksha min zil arshi iqlala ka ciyar ka ba da dukiyarka kada ka ji tsoron kuntatawa daga mai al'arshi Allah fa shi yake da al'arshi to ya zaka tunanin ya kuntata ma sai dai in kai ne ka nemo ma kanka kai ma Allah kyakkyawan zato cewa da izinin shi zaka rayu a wannan rayuwar cikin rufin asiri da kwanciyar hankali har mutuwa kada kai tunanin wata rana Allah zai kuntata ma Allah baya yin haka nan sai dai in kai ka jawo alayati halin waɗannan su ne ayoyi mun gama ko aha da saura subhanallah na ci gaba da bayani ha ina ne yau fa za a daɗe ko bari yin sauri in in hadha illa ikhtilaq wannan ba ai ma hadha alladhi yad'u ilayhi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan abu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kira ba komai bane illa kadhibun face ƙarya ne ikhtalaqahu wanda ya kirkira lam yunzal alaihi ba saukan mashi ba wa lam yuha bihi ilaihi ba ai mai wahayi zuwa gare shi ba wa wasalu kalamahum qa'ilina suka ci gaba da magana a unzila dhikru alaihi min bainina ya za a wai an saukar da wannan qur'ani yana tsakanin mu ai walaysa bi akbarina bayan ba shine yafi mu shekaru ba ai sinnan ba shine wala bi ashrafina nasaban kuma ba wai iyayen shi sun fi namu bane bai fi mu nasaba ba fa kaifu yakunu hada. ya za a wannan abu ya kasance wa qawluhu ta'ala bal hum fi shakkin min dhikri suna shakka game da ambaton wannan ay lam yakun bil qaumi jahlun bi sidqi muhammadin sallallahu alaihi sallam fi qawlihi wa salamati aqlihi waɗannan mutane ba su da wani abu na jahilci game da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi wajen maganansa wa salamata aqlihi da kuma zaman shi lafiya lau ba mahaukaci bane sun sani wa inna ma hamalahum ala zalika abin da ya dauke su zuwa ga wannan wannan mummunan tunani nasu huwa shakkuhum bil qur'an shine shakkar da suke da qur'ani wa ma yunzalu bihi min alhaq wa ma yanzilu bihi min alhaq da abin da yake saukowa da shi na gaskiya wa yad'u ilaihi min alhuda yake kira zuwa gare shi na abin nan ba da yake kira zuwa gare shi na shirya? wa hadha awwalan wannan shine dalili na farko wanda suke musu da shi ba wani abu bane wa abu na biyu innahum lamma lam yadhuqu azabi kasancewa basu dandana wata azaba ta Allah ba ba taɓa masu azaba ba shi yasa suke ganin kaman ba zai yi ai masu ba iz law zaqu azaballahi ala takdhibihim domin inda sun ɗanɗani azabar Allah akan wannan karyatawa da suke yi ma da ba za su ƙaryata shi ba wa sawfa yadhuqunahu kuma in to kuma tunda suka karyata nan gaba ba da dadewa ba to za su dandani wannan azaba walakin la yanfa'uhum yawma idhin tasdiqun wala imanun sai dai lokacin da azaban nan za ta zo to gasgantawansu ko imaninsu ba zai amfane su ba Allah ka tsare mu wa qauluhu ta'ala am indahum khaza'inu rahmati rabbikal azizil wahhab ko a wurin su ne taskokin rahama suke na ubangijinka mabuwayi wanda yake mai kyauta ai bal in a indahum khaza'inu rahmati rabbika wai taskokin ubangijinka a wurin su suke ya rasulana ya manzon mu al aziz shine wanda yake Allah mabuwayi ne ai al ghalib marin jayi alwahhab ai mai yawan kyauta ai kathirul ata'i wanda shine mai yawan kyauta minan nubuwati wa ghairiha wanda Allah shike bada annabtaka da wani annabtaka wa inda idhil lam in lam yu allam yutu ai man sha'u wai shine wa inda idhin wa inda idhin ko wa inda idhin lahum an yutu man sha'u to anan ne lokacin inda su suke da shi ai kaga nan ne za su ba wanda suke so to su suke da wannan abun sadda za a ce in ba su so ba za a ba wani ba ko ko su sai wanda suka ga dama za su ba wa yamna'u man sha'u su hana wanda suka ga dama walakin fahal lahum min khaza'ini rahmati rabbika shay suna da wani abu ne daga cikin taskokin ubangijinka wal jawabu la amsa shine ba su da komi ba suke da komi ba aka ce idan saboda haka dan haka ne tun haka falima yankiruna hibatallahi li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin nubuwati wal wahyi war risala to dan menene suke musun kyautar da Allah ya ma manzon Allah sallallahu alaihi ta annabtaka da wahayi da wannan sako da aka bashi dan me ba kayan su bane wa qawluhu ta'ala am lahum mulku samawati wal ard koko suna su suke da mallakan abin da ke cikin samai da ƙasa ai bal alahum mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma sune suke da mallakan abun da ke cikin sammai da ƙasa da abun da ke tsakanin su idan kana hadha idan kana hadha lahum idan wannan nasu ne falyartaqu fil asbab to su hausa masu tafi ai sababan ba'da da sababin su tafi bayan hawa zuwa hawa hatta yantahu ila sama'i sabi'a har su kai sama ta bakwai wa yamna'ul wahayan nazil sai su hana wahayi ya sauko ko kuma in suna iyawa su tafi alkhairin da ke saukowa daga sama su hau tun daga sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai su tare shi in za su iya akwai wanda zai iya yin wannan amsa ita ce la ba wanda zai iya ai annazul ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam min rabbihi subhanahu wa ta'ala abin da ke saukowa daga wurin Allah zuwa ga manzon Allah tsira da amincin Allah in suna da wani kaso su je su tare wa min aina lahum dalika ina ma za su iya yin wannan wa hum du'afa al haqiruna bayan kuma su ne masu rauni ne wulakantattu innahum kama qala ta'ala fihim su fa kaman yanda Allah ya faɗi game da su jundun ne ma hunalika mahzumun min al-ahzab ay jundun haqirun ne wasu runduna ne wanda suke wulakantattu min jimlati ahzabil batil daga kungiyoyi waɗanda suke batattu ba su ƙarya kawai suka sani wa sharru da sharri kawai suka sani mahzumun hunalika kuma can za an rusa su ma za su gama yawo za a karar da su bi badarin wa yawmul fatih bi idnillah za a ji masu a yakin badar kuma ranar fatahu makka za a kore su ba daga gari ma sai dai an masu afuwa su dawo saboda haka an gama da su waɗannan su ne ayoyi akwai har na ƙarshe jundun ma hunalika ɗin nan ai ma mazidatul litakidi wannan ma ɗin da an ce jundun ma hunalika yayi amma dai dan a ƙara ƙarfafa magana aka ce jundun ma hunalika ai ta'kidu haqarati jundin an ƙara ƙarfafa wulakanta wannan rundunan tasu in kila wannan ba at-tankiru litaqir an faɗe shi a nakira da aka ce jundun ɗin nan dan a nuna su ba kowa bane wa in kana litta'zimi ko da yake ana ganin su manya ne fa hiya tawkidihi in ko an ce dan girmama ne to an karfafa maganan ne wa hunalika isharatu ila makanin ba'id wannan amma in an yi wannan akwai ishara zuwa ga wani wuri mai nisa wanda zai zo wa mahzumun dinnan ay mamqu mamqu maqmu'un ne dalilun wanda za a ruguza shi a kaskanta shi qadin qata'at hujjatuhum hujjojin su sun kare wa zahabat quwwatuhum karfin su ma ya tafi وفي الخطاب التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم a cikin wannan magana akwai hankurtar da manzon Allah ana bashi hakuri bi ma'ana la tahfal bihim kada ma ka damu da abin da suke faɗi kakka kula da su wala taktamma li shanihim kada ka yadda kai bakin ciki kada ma kai bakin ciki manzon Allah game da al'amuran sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne ayoyi hidayatul ayat abinda zamu koya na tarbiyya cikin waɗannan ayoyi masu albarka ai na ɗaya aka ce lillahi ta'ala an yaqsuba ya sha. Allah tabaraka wa ta'ala yana da dama ya samu ya rantse da abin da ya ga dama Allah duk abin da ya ga dama zai rantse da shi bi khilafil abdi sabanin bayi la yaqsumu illa bi rabbih la yaqsumu mutum ba zai rantse ba sai da Allah Allah in ya tashi zai rantse da li amrika wala amrika wannan ba da abin nan ɗinsa ba Eh, ya samu ya rantse ne in ya ga nama ya ce was sama'i wa ma banaha ya rantsuwa da wannan ya ce abun nan duka Abun da ya ga dama zai rantse da shi amma bayi su sai dai su rantse da Allah kawai kada mutum ya rantse da kabarin tsohon shi ko da wani wali ko da wani wane ne dukansu na biyu bayanu ma kana alaihi mushrikuna min kibriya'in wa ada'in lin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan ayoyi zamu fahimci abin da mushrikai suke kan shi na girman kai da kuma kin manzon Allah ba sa san manzon Allah kwata kwata wanda ko bai san manzon Allah bai kamata mu so shi ba abu na uku bayanu jahalil mushrikina akwai bayani akan jahilcin mushrikai fistin karihim li la ilaha illallah muhammadur rasulullah saboda suna musu la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi yasa mu ake so mu maimaita idan ya zama na mutum baya yawan faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullah to fa yana kwaikwayon mushrikai saboda haka ana so mutum ya rika maimaitawa shi yasa haka faɗi mahimmancin maimaita ta ka faɗi da rana ka faɗi sosai in ka tashi addu'a ka kira ta za a shi addu'an nan ba wanda zai kira ta da yawa ya maimaita yana addu'a face Allah ya ansa muka ce wanda ya faɗe ta so biyar la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah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 yadda suke musu wajen la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba su yi ba su so wani yayi abu na hudu tahaddin rabbu ta'ala lil mushrikin Allah tabaraka wa ta'ala yayi kalubale ga mushrikai izharan li ajzihim dan a nuna kasawarsu wa da'awatihi lahum ila nuzul da ya kira su yace to haka ne ƙur'ani nan naku ne ku sauko da irin shi ila alhaqi wa qabulihi wajen abin nan aka kira su zuwa ga karban gaskiya su dawo su an shi gaskiya su karbi gaskiya suka yi to sai aka nuna masa to shikenan ku yi abin da za ku yi abu na biyar ikhbarul qur'ani bil ghaibi wa sidqihi fi dalika qur'ani ya bada labarin gaibi kuma yayi gaskiya akan wannan abun zai faɗi abu a gaibi kuma a gani a fili na shida shine dhammu kalimatul ahzab wa madluliha illa ta'ati al ahzab bi khair yace akwai zargi irin waɗannan kungiyoyi waɗanda aka yi magana masu faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin suke nuni domin agalabiya irin waɗannan kungiyoyi ba sa zuwa da alkhairi sai dai sharri Allah ka tsare mu ina ganin shi kenan ko fal naktafi bi hada na'am aiko da baya da lafiya yana asibiti na suka ce Allah ba shi lafiya abin tura shi suka na'am ya fasa zuwa amma an fi da rai sai godiya aka yi ya ki zuwa koma gida ya warke ya Allah ba shi lafiya a ce akwai dan uwa wanda ya ce a yi mashi adda ba shi da lafiya ko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 wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kun khairan wa